بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan قدياتا تبتغ الله سبحانه وتعالى وان wa ta'ala wanda ya البركة ينونا wannan lokaci mai tarin albarka ya na 22 ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya alhamdulillah mu haɗa wannan masallaci da kenan nan kwakwun cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka littafi na kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shekul islam wa mujaddidu da'wat tauhid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الله تعالى يجزاه خير غفر يرحمه wannan shine darasin mu na goma sha biyu a cikin wannan littafi kuma za mu tashi a babi na takwas inda malam ya ce babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima yace babu man tabarraka bi shajari babun da zai mana bayanin hukuncin wanda ya nemi albarka da bishiya aw hajarin ko ya nemi albarka da dutse wa nahwihima da makamantansu mai hukuncin wanda ya nemi albarka da dutse mai hukunci wanda ya nemi albarka da bishiya domin tabarraka shine talabul baraka tafa'ala kenan masdarin shi zama tafa'ulan tabarraka tabarrukan taqaddama taqadduman takallama takalluman mun gano wannan da ke ko tabarraka talabul baraka ya nemi albarka ya nemi albarka ne bi shajaratin da bishiya aw hajarin ko dutse wa nahwihi ma da makamantansu makamanta abin da yake bishiya ko abin da yake dutse da sauran abubuwa da ake neman albarka da su a wata nuskar man raka bi shajarin wanda ya neman albarka da bishiyoyi sai zama na ga bi shajaratin shajaratin na kira ce ta zo fi siyaki shart man raka wanda ko ismul mausul mai hukuncin wanda ya nemi albarka da bishiya ko ya nemi albarka da dutse ko kuma ma ya nemi albarka da waninsu wanda yake ba dutse ba ba ba bishiya ba asali suka ce idan aka ce albarka shine abana idan aka ce tabarruk shine neman albarka idan aka ce neman albarka kuma yana kasance ne ta abubuwa guda biyu ko kuma asalin albarka albarkatu a larabci kaga barkatu bawon tana da fataha ko kuma albirka bawon tana da kasara idan aka ce albirka shine asalin duk tushen kalmar nan da ake magana akai to idan aka ce albirka to shine majma'ul ma inda ruwa yake taruwa to kuma ga duk inda ruwa ya taru ai wuri ne mai albarka domin ruwa shine kashin bayan rayuwa waje an lamina alma'i kullu shay'in hayy kenan kaga akwai alaka ambatan albarka da kuma asalan kalmar tata sai malamai suka ce abubuwa ne guda biyu abu na farko alkasara saboda yana taruwa kaga zai yawa kenan abu na biyu asbut yana tabbatuwa don ba tafiya yake ba yana taruwa kuma yana tabbatuwa wannan shi yasa ya samu sunan albarka kenan duk abin da zai zama yana da albarka to wannan abin wannan alkhairi din da ake magana shi ne ya zama alkhairin akwai shi ke da in babu alkhairin kuma aka ce ana neman albarka wurin kaga ba maganar neman albarka sannan kuma ce yana karuwa to kaga in ka dubi waɗannan al'amura an ce faɗa abu guda mai albarka za ka faɗi abubuwa da dama za ka ce akwai sallah tana da albarka domin tana kankara zunubi tana ƙara lada akwai alwala tana da albarka domin duk inda mutum ya wanke na gaban alwalan shi zunubi ne yake zuba daga wannan wurin idan suka ce albarka suna nufin kasaratul alkhairi wa thubuti yawan alkhairi da tabbatuwarsa wannan shine abin da yake da albarka da zaran ka an ce albarka to ana nufin yawan alkhairi da kuma tabbatuwan alkhairi to sai malamai suka ce idan ka ce albarka kamar da muka ambata ne talabul baraka neman albarka shi neman albarka yana kasantuwa ne da abubuwa guda biyu in ka dunkule shi ka tattara shi za ga ya koma zuwa ga abubuwa guda biyu ne abu na farko an ya kuna tabarruku bi amrin shari'i ma'alu neman albarka ya kasance da wani al'amari ne da yake shar'antacce kuma sananne bi amrin shar'iyyin al'amarin da yake shar'antacce ɗaya kenan na biyu kuma ma'alum sananne to wannan ya halatta mutum ya nemi albarka da shi kuma masani ake nuni da albarka shine yawaituwar alkhairi da kuma tabbatuwar shi shi yasa suke ba da misali da faɗin Allah subhanahu wata'ala da ce kitabun anzalnahu ilayka mubarak littafi ne muka saukan maka shi muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun mai cike da albarka littafin alkur'ani littafi ne mai cike da albarka saboda ne yana daga cikin albarka ta alkur'ani duk wanda yake riko da alkur'ani zai samu buɗi ta ko ta ina buɗi na tattalin arziki buɗi na imani muta qur'ani ya zo ya samu mutane cike da jahilci da shirka da bidiyo da canfe-canfe saboda albarka da ke cikin qur'ani sai aka fitar da su daga wannan kanji wanda yake nuna maka ne littafi ne mai cike da albarka yana daga cikin albarka da ke cikin ƙur'ani in mutum ya karanta harafi daya za a ba shi lada goma kuma Allah ta'ala ne zai ba da lada goma ɗin tunda alhasana shi ba wajen yace hasana sai ce lada kuma ya dauka sai ce lada baya mace alhasana da asawab man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya a alqur'ani yana da hasana wal hasanatu bi ashri amsalha sai ce ban ce muku alif lam mim harfun ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun ko wanda kaga wani ya nuna in kana neman abu mai albarka in ka samu alqur'ani mai girma ka kammala saura sai mutum ya riko da shi da karanta shi yadda aka saukar da shi wa rattilil qur'ana tartila da sanin ma'anonin su dan in mutum ya karanta yana da lada na karanta shi zai samu ladan karanta shi ne in ya karanta shi daidai yadda aka saukar da shi ɗaya ke sannan ya san ma'anar shi don ya aiki da ma'anar walla zai ba a cikin ummiyina rasul minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab yatlu alaihim yana karanta musu ayoyin alqur'ani din kaga bangaren karatu kenan wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da su abin da ya kunsa kenan abubuwa biyu ake bukata manya-manya abu na farko ka iya karatun abu na biyu ka san ma'anonin su don ka aiki da abin da ya kusa to wannan mutum zai kasance mai cike da albarka mun gane wannan da ke ko abu na biyu an ya kona bi amrin yin ma'alum ya zama na neman albarka ya kasance bi amrin hissi da al'amari ne gashi an gani ko sananni ma'alum shi ma sananni misali ta'alim kamar karantarwa karantarwa akwai albarka a ciki domin ana isar da saƙo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da shi nasosi na na shari'a sun dabbatar da wannan annabi kira da aminci Allah su tabbata a garshe yake cewa mutum ya tashi ya je masallaci ya zauna ya karanta ayoyi guda biyu ko ya zauna ya saurari karatu ya fi a ce ya je wajen gari ya je a bashi katan raƙumi ya karanta ayoyi guda biyu sun fi a bashi ƙata raƙumi guda biyu ya ba karanta ayoyi guda uku sun fi a bashi manyan raƙuma guda uku haka ya karanta ayoyi ɗari sun fi a bashi raƙuma guda ɗari ya je masallaci ya zauna ya karanta waɗannan al'amura ga zai nuna maka karantawa akwai alkhairi akwai albarka a ciki addu'a akwai albarka a ciki mun gane wannan da kyau a babin da ya shafi albarka neman albarka babi ne da yake bukatar a tsaya a fahimce sosai da sosai domin ya kasance mutane kowa himmasa albarka ta anima albarka sai ga wani fa inda za a tsaya a basar sala shi zai tsaya nemi albarka a wurinka amma kuma kowa idan shi ya rufe neman albarka sai zama na maka ga mutum zai kaki wani ya bude baki wai duk da sunan neman albarka saboda al'amura suna bukatar a yi taka tsantsan da su na farko akwai abubuwan da suke da albarka kuma za ka nemi albarkarsu sannan akwai abubuwan da yake haramtacce ne neman albarka a tare da su kenan akwai waɗanda suka tabbatar da albarka ta ko ta ina wannan ba karanta wa musulunci ba ce akwai waɗanda suka kore albarka kenan wannan ba karanta wa musulunci ba ce na musulunci ya tabbatar da al'amura da suke da albarka saboda ka sai mutum ya kasance tsaka-tsaki ba kuma tsakasake na munafunci ba tsakasake na waka zalika ja'alnakum ummatan ta li takunu shuhada 'ala nas akwai maganganu da ayyuka da yanayi da ake neman albarka da su an ce maganganu kamar zikirin Allah abu ne da yake da albarka kamar karatu alkur'ani mai girma kamar tasbihi kamar tahalili kamar gifari kamar salatu annabi na faɗi zikiri a dunkule sai kuma na kawo misalai waɗannan al'amura ne masu albarka idan mutum ya yi su a karantawar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dalilai sun tabbatar da wannan akwai karatun ƙwa'ani kamar yadda muka ambace shi ta ɓangaren ayyuka da suke da albarka akwai neman ilimi wanda yake neman ilimi abu ne mai tarin albarka kamar sallah a cikin jam'i abu ne mai tarin albarka don yana nimmin kalada kamar yadda muka ambata ɗazu yana ninnin kalada to duk kaga abin da aka ce yana ninnan kalada yana kankara zunubi yana ƙara lada ya zama abu ne mai albarka kenan haka ne idan aka zo batun hay'at yanayi da yake da albarka kamar mutane su taru su ci abinci lokaci guda maimakon kowanne ya ɗebo sai bai wasu kowanne ya ɗebo ya ɗan ɗauki filet ɗin shi ya ɗiba a sa a tirai a sa abin a ɗiba a ci wannan yana da albarka duk da ya halatta kowa ya ci daban-daban ina fatan mun fahimci wannan ko halatta kowa ya kira nashi amma mun zama na neman albarka ne na a haɗu a ci gaba da rasul bin cewa ijtamiu ala qa'anikum wazkurullaha wazkur smallahi alayhi yubarika lakum fi ku haɗu akan abincin ku ku ambaci sunan Allah ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku albarka a ciki hadisi ne da Abu Dawud da Imam Ahmad bin Sarwai da Ibn Majah Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta hadisi din haka nan awo in mutum zai auna abinci ya ba iyalansa ya sa ma'auni maimakon ya sa bakin buhu ya zuraru ya sa mudu ya auno wannan abin akwai albarka a wannan awo din ana sanin yana faɗa hadisin bukhari yana cewa kilu ta'am yubaraku lakum fi ku auna abinci za a sanya muku albarka an karanta hadisin Allahu barika lana fi muddina Allah ka sanya mana albarka a mudu to haka duk waɗannan abubuwa masu albarka ne sai mutum ya ajiye su ya kama neman wani abu kuma da albarka ya ɗauka albarka tana can nisa ne shi a karan kanshi ko a gidan shi ko a makwasan shi kamar duk ba mai albarka alhali waɗannan al'amuran da muke ambata al'amura ne da suke da kusa da mutum haka nan muka zo ta ɓangaren ɗauki babbar ka'ida duk wani aiki da wani zance da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ta'ala ya aiko manzon Allah da shi mutum ya yi shi domin Allah akan karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abin yana da albarka kaga sallah azumi alwala nafa tsafta da sauransu cin halas nisanta haram duk waɗannan al'amura sallama suna da albarka in muka zo neman wurare da suke da albarka wuri da yake da albarka akwai masallaci masallaci wuri ne mai albarka babu wani wuri da yake masallaci albarka a duwan ƙasa kun fahimci wannan da kyau to ashe kenan kuskure ne mutum zai yi sallah ko akwai zafi ko ya zo karatu cikin masallaci akwai zafi sai ya zauna a waje kun fahimci wannan da ke ko sai ya zo wasu ga masallaci saboda zafi sun rufe ma masallaci sun yi sallah a waje wasu kuma sun zo sun zo karatu sai suka zauna a cikin masallaci suka saurari karatu wasu suna da abaza guda biyu wasu kuma sun saurari karatu amma suna wajen masallaci karatun haka yake aiki zara ka masallaci wuri ne mai cike da albarka masallatai da suka fi kowanne albarka shine masallacin makka sai masallacin madina sai masallacin baitul maqdis waɗannan wurare ne masu cike da albarka in faɗa muku kaɗan daga ciki annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa salatun fi masjidi haka afdalu min alfi salatin fi masiwa ila masjid al-haram yace salatun fi masjidi haka yin sallah a cikin masallacin nan nawa wanda masallaci kenan na Madina afdalu shi yafi min alfi salatin akan mutum ya sallah dubu salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa a masallacin da ba shi ba illa masjid al-haram sai dai masallacin maka kadai shine falalar ba haka ba amma yin sallah a cikin masallacin nan lawa ya fi mutum yi sallah a wani masallacin da ba wannan ba da lada dubu ya fi lada dubu ne ba wai dubu ne da lada dubu ba yanzu akwai albarka ko ciki tunda da mun ce albarka shine kasratul khairi wa thubutuhu yawaita alkhairi da kuma tabbatuwa shi to amma da yawa za a ga maniyatan alhazan yadda ya saba a nan kullum alwaji yake sallah haka zai yi masallacin makka haka zai yi masallacin madina ya zama ya zama fi rashi a waje a yi sallah ya samu waje ana sanar ta yi fi masjidi haza a cikin masallaci in kai da suke sallah ka bi sallah a waje sallah ka ta yi jam'in ka yayi ka samu wannan ladan baka samu ba na sunan ta yi fi masjidi a cikin masallaci na wani kuma ya ji ya so kaya ruku ruki kuma mutum ya so kaya hana shi ake shiga da kaya don tura a hana in ba haka ba ka shigo ka ɗebo kaya shi ma ya ɗebo kaya sai ga inda za ka ajiye wurin mutum uku mutum ɗaya ya sa kayan shi a wurin sai zama na masallacin da zai ci mutum miliyan ɗaya ya zo yana ɗaukan rabin miliyan ko mutum ɗari uku saboda kowa ya shiga da kaya don haka aka gina shi ba da haka kuma aka gina shi ba saboda ka sai yake hana mutum ya shiga mutane su shiga da kaya ciki to shi kuma maimakon ya kai dukul amanat ma'ajiya inda zai ba da kuɗi ya gwammace ya yi sallar a waje da kayan shi a gaban shi kun bai wani alhalin in ya haƙura aka idar da sallah sallar ishar aka idar sai ya fito ya ci abincin shi ya shiga kasuwa ya sai kayan shi in ya saya daga nan ya wuce gida a cikin mota ba wani abin nan so da ka rasul ya ce salatu fi masjidi haza wanda zai nuna maka yin sallah a ciki yana da albarka karatu a cikin masallacin yana da albarka kullu istijfari a ciki yana da albarka karatun qur'ani a ciki yana da albarka haka karatun qur'ani a cikin masallaci ko ba wancan ba in cikin masallaci ne yafi wajen masallaci wanda zai nuna maka albarkar kenan hakan nan garin makka yana da albarka garin madina yana da albarka birnin sham yana da albarka anan sallama ya ce inna ibrahim harrama makka ta wada ali ahliha annabi ibrahim ya haramta makka yayi addu'a ga mutanen makka wa inni haramtu madina kama harrama ibrahim makka ni ma na haramtar da madina kamar da annabi ibrahim ya haramtar da makka wani da auki fi sa'iha wa muddiha nayi addu'a ga babban au ga babban mudu na madina da karamin mudu nayi addu'a ga su bi misli ma da ibrahim li ahli makka da da rubin abin da annabi ibrahim ya addu'a ga mutanen makka rubin yin shi so ne wannan kuma sananne ne lalle ilalla a madina in muna photocopy za a maka fotokofi kwaya shida ko kwaya takwas a riyal ɗaya da muka je ta'if a riyal falle biyu ake mana a riyal ɗaya akwai bambanci nan za a yi maka kwaya shida ko kwaya takwas a riyal ɗaya nan kwaya biyu ake maka a riyal ɗaya akwai bambance-bambance kenan ko alhalin kuma takarda ce takarda yadda ake wa mutanen ɓaiwa ga ba wa mutanen madina amma ka lura akwai addu'a wanda zai nuna maka garin yana ɗauke da albarka kun lura da kyau ko su yasa sallah a garin karatu a garin zikiri amma duk waɗannan wanda ya tabbata a karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga cikin albarka haka Hausa yake cewa tuba li sham albarka ta tabbata ga sham faƙulla sai muka ce mai ayi shay'in zak ya ma'aikin Allah ne ya kawo haka فقال سيتي لأن لأن الملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه دومن ملائكو الرحمن sun shimfiɗa fuka-fukansu a sham Wani zai nuna maka sham gari ne mai cike da albarka haka Allah ta'ala ya faɗa yace subhanallazi asara bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir duk waɗannan wurare masu cike da albarka saboda ka abin da ake nufi da masu cike da albarka ibada ta tabbata a shar'ance ita mutum zai yi a waɗannan wurare ba wai ya ɗibi ƙasar garin ya da a baki ba ba shi ake nufi da albarka ba kun fahimci magana ta da kyau ko yawwa haka nan akwai lokuta masu albarka kamar watan ramadan wata ne mai cike da albarka kamar daren laifin kadari wuri ne mai cike da albarka Allah madaukin sarki ya ambaci wannan ma ce wa ma daraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzal malaikatu wa ruhi wanda zai nuna maka dare ne mai cike da albarka waɗannan al'amura mutum ya san su wasu waɗanda suke nesa da shi a waɗannan da muka ambata kaɗan ne akan waɗanda suke kusa da shi amma kullum sai hankalin shi ya ɗauku ya dinga neman wani abu da sunan albarka hakan nan ruwan zanzam ruwa ne mai cike da albarka wannan an wallafa littafai masu dama a kansu kan abin da ya shafi albarkarsu waɗannan wurare da muke magana a kansu cewar suna da albarka suna da albarka ne ta nahiyar mutum ya yi aiki na ibada yadda aka karanta ba mutum ya je kagi ƙagi a wurin ba ɗaya kenan ba mutum ya je ya ashariya a wurin ba biyu kenan waɗannan wurare suna da albarka shi yasa saba ma Allah subhanahu ta'ala a wurin to yafi kuma saba mashi a wajen wani wurin Allah ta'ala ce man yudu fi bil ilhadin bi zulmin nuzuqi min azabin alim duk wanda yayi nufin zai aikata mummunan aiki a waɗannan birane za mu ɗanɗana mashi zazzafar azaba wanda yayi nufin ya aikata fa ba ce wanda ya aikata ba saboda gari ne mai cike da albarka ba gari ne da mutum zai je ikaruwanci ba saboda yana da albarka to kuma saba wa Allah subhanahu ta'ala wurin yana da hatsarin gaske sauraka abin da ake so ka yi zama madina sai ke lizanci masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sawan ka je haji ne ka je umara ka je ziyara ne ma'ana in na ce ziyara ina nufin daga nan Najeriya ko daga Nijar ko da duk inda kake ka tafi ne dan ka je kai sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama raka'a biyu ka koma gidanka wannan halas malas ka je ka yanki sikiti ka je kai sallah raka'a biyu ka dawo garin wannan yayi ko da baka je kai umara ba hakan nan ka je birnin makka ka je ka sallar ka a duka da yayi saboda Allah ya ce la tushaddu rihal illa ila salasati masajid kuma ya ambaci waɗannan masallatai da karin su na uku shine na baitul maqdis su ne kadai aka yadda mutum ya takakkiya ya hada kayan shi ya tafi don wurin saboda albarkar da ke wurin ya je ya bauta ma Allah a wurin amma wani wurin da ba waɗannan wurare guda uku ba ba masallacin makka ba ba masallacin madina ba ba masallacin baitul maqdis ba haramun ne mutum ya ɗauki kaya ya share kafarsa ya tafi wannan wurin sawa'un kwana ɗaya ne kwana biyu ne mako ɗaya ne mako biyu ne a jirgin sama ne a jirgin ƙasa ne a mota ne ya tafi wurin domin ibada ko neman albarka wannan haramun ne daga cikin magabata wani ya haɗu da wani ya dawo daga urusina dutsen da Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam yace daga ina kake ce daga can yake yace ai da na san ka tafi da ban ka tafi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a haka tafiya a ɗaura tafiya domin a je wani wuri sai waɗannan wurare guda uku to ko idan bai halatta a ɗaura kaya a tafi dutsen urusi na aba domin ziyara to ina kake ganin ya halatta kuma babin da ya halatta waɗannan wurare masallacin ne yake da albarka amma dabduma masallacin mutum ya kama ci ko katakon masallacin mutum ya fara gatsa waɗanda ba a zuwa lalazin yusuf ba za ka mamaki wato mamakin da za ka su ne na mu su alhazanmu da duk bitar da ake musu ana da zaran sun je sun ga fari ya yi wani abu sai su saki abin da aka karantar da su ana su kuma sun dauka da fari balarabe ne shawawan daga ingila ya zo daga jamus ya zo daga rasha ya zo daga su dai ba fari ba ne tun da ba baki ba ne wannan balarabe ne to ko da balarabe din ne kuma sai zama duk balarabe malami ne muna tafiya za mu fito daga cikin masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala wa wasallam muna tafiya an idar da sallah ana fitowa ne fa malam a gabana na goni ya daga hannu ya shafi adarkin abin nan linta kenan katakon da ke kofa na fita malam duk waɗanda suka bi wani suka dinga shafa suka dinga shafa ni na ga wannan wai ya ɗauka ya shafa albarka ne ita ya ga wani ya je ya ɗauki dabdumin shi ya shafa a ka'aba ya yi haka wani ya sa hannun shi a ka'aba ya shafo sai ya shafa ya shafa mai yaransa wani ya ɗauki yaran ya dinga gogawa a jiki wai neman albarka ake yi wallahi wallahi karatu ne abin da ke yantar da mutum daga duhu na jahilci daga duhu na bauta Allah ya tsare wai duk waɗannan a kan neman albarka saboda haka waɗannan albarka da muke magana mana magana ne wuraren mai ne ke sharantattu amma babu wata albarka da ake nema inda yake da kabari inda yake kabari ne a ce a ce a birgima a yi birgima a wurin a ɗebi ƙasar kabarin a ci tana da albarka tana da kaza duk waɗannan al'amura ma anzala Allah bi yana kai mutum zuwa ga shirka ce ai wannan ƙasar kabari kaza ce wannan wani kuma maƙamu Ibrahim yake ta runguma a ciki abinda zai nuna maka albarka kenan suke nufi yau ga ana ta shafawa a ciki ya karanta watakila da kyar in ya taba karanta abin nan kulwa da falaki da nas lokacin da zai kwanta bacci ya shafa ga abin da aka sa shi a ko ina zai yi yayi na ya shafa din ya ajiye kuma ya zaga wani wuri ya zo shine abin da yake yi saka ba in dai da mutum neman albarka ne mutane inda suka nufa daban inda harkar neman albarka ta nufa daban kuma waɗannan abubuwan suna faruwa har ga waɗanda suke ba kansu zuwa ga malamai a tashi a nemi albarka a tashi a nemi albarka a tashi a nemi albarka mutum bai sanya karantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akan wannan ba zan kafin mu zo mu wannan maganar bari in karanta mana ita ibn sa'ad ya rawaito a cikin tabaqati shi. cewar kanan nasu ya tuna shajaratun lati yuqalu laha shajaratul ridwan na karanta mana da larabci ne kanan nasu mutane sun kasance ya tuna shajara suna zuwa ma wannan bishiyar allati yuqalu laha shajaratul ridwan bishiyar da ake kiranta bishiyar neman yardar ubangiji ma'ana bishiyar da Allah ta'ala ya yarda da sahabban shi a karkashin ta da ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim wannan bishiyar sai mutane suke zuwa karkashin ta kuma ana ta shafarta ana ta sallah a wuraren fa yusalluna inda sai su dinga yin sallah a wurin cewa ai tana da albarka tunda tana da albarka an yi sallah a wurin ladan zai yaya kenan zai karu fa balaga zalika umar bin khattab sai wannan bayani yake ga umar bin khattab fa au'adahum fiha sai ya ja kunnan su akai wa amara bi qatiha ya umarnin a sarita domin za ta karkatar da mutane daga ubangiji subhanahu wata'ala su koma zuwa ga halittar ubangiji subhanahu wata'ala kun lura da wannan da kyau umar dan khattab ya aka sare wannan bishiyar abin mamaki shine mutumin da ya jahilci addini bai yi suna ga addini ba rayuwar shi kaɗinta da duk inda aka rubuta tarihinsa da duk wani mai bincike akan tarihinsa ba zai same shi yana da alaka da addinin musulunci ba eh musulmi ne ba a yi masa musulmi ba ne amma cewar shi malami ne ko ya yi ɗalifta ta harkar addini a babu kowannan amma ka ji ya zo yana zage-zage yana a shari'a wannan magana ta kamata a yi ta ne kawai amma ba haka ba ba abin da ya sha kanmu da wata ƙasa da abin da ta yi da abin da ba yi ba shi ya sha kanmu ba kun fahimci wannan da kyau ko wani ne fa ya fito a wata jarida yake zagin saudiya wai tana nan tana da gidajen tarihi shi abin da yake nufi da gidajen tarihi shi ne fa waɗansu al'amura fa da magabata da yake ba shi da alaƙa da tarihi wai suna ta rurushewa da zumar haɓaka birane ko yin gidaje na zamani sai ya sa ma'atikus sun suna Allah ya wadaran naka ya lalace ina fata kun fahimci wannan da kyau ko ya sanya mai da sunan Allah ya wadaran naka ya lalace duk wanda ya duba jaridar rariya ta kwanakin baya sun kawo waɗannan sun kawo wannan ba shi da alaƙa da addini kwata-kwata kuma da suka rushe ne suka yi haram ake karawa fa haramun maka ake ake karawa abin da zai zo na wacce muqaddimar dan ya taba bangaren da cewar suna yin haka ne da sunan bid'a to haka wannan yana da alaka da addini ko bai da alaka da addini shi yasa muka yi magana amma da ce ya taba saudiya ne a ta na saudiya wannan ba abin da ya sha kanmu da shi to amma ya ce wai suna yin haka da sunan wannan bid'a ne wa suke cewa inda a ce suna inda a ce ana kasan ne da za ku mamakin yadda za su yi da kabarin shehu usman da sauransu ka tambaye shi inda ya yi karatu na addinin musulunci da bai faɗa ka ba domin shehu Usman ya yaki wannan abin da ake makabarin shi a yau su iya ƙayar zama da masu yin hakan ba gozawa inda yana nan da ba haka da shi ba kun lura da kyau ko wanda zai nuna maka kenan waɗannan al'amura waɗansu abubuwa ne ake yin su domin a kautar da mutane kuma duk wanda yake kwatanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to makiyansa suna da hanyoyi da suke bi su soke shi ko su soke shi kai tsaye ko su soki wani abu nashi domin shi wanda ake wa magana din abin da ake so kawai ya ji an soke shi kila sai daga baya zai gane cewa wannan ba addini yake nufi ba suka yake nufi Allah ta'ala ya sauke to haka abin da ya shafi neman albarka ina jin wannan zai zame mana kamar fada akwai abubuwa su albarka kuma abubuwan da yanzu da umar bin khattab ya sare bishiyar da ta tabbata a qur'ani to ga ba wani maganar a ce wai eh, ko wani masjidin ijaba nasu Allah salamatu wa lafiya alhaji ya biya kudin shi daga nan akan ya tafi ƙasa mai tsarki masallacin maka da madina ana sallah a masallacin madina yana can yana sallah a masjidin ijaba masjidin ibalataini masjidin saba'a masjidin aisha masjidin bilal je ya dungura ya eh, je ya dungura kana da kwakwallo ka za ta karɓi cewar ga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gina a hannunsa ga dalil ya koma gefe ya yi masallaci eh babu shi ana sallama zai gina masallaci Aisha ta koma gefe da ana sallama zai gina masallaci Fatima ta koma gefe ta masallacin ko Ali bin Abi Talib ya koma gefe haka za a gan shi fa duk ga sunan kusa da juna a ce masu juri Bilal masu juri Saba'a wanda yake waɗannan wasu sarakuna ne na da na wanda suka rubuta addinin musulunci su ne suka yi waɗannan gine-gine fa don su kautar da tunanin mutane daga addini kuma za a ga har daga nan a ce a kuma su ciri ijaba hanya ce ta biyo da manzo sallama wurin ya sallah shi kenan wurin kuma ya zama sunna ne mutum zai je ya sallah kuma wanda za a ga yana yana waɗannan yayin da karanta wa sunna fa kuma wai wannan da nufin neman albarka wani ko ba da an ta tsaye ba in yi shiga kiblace ne zai so yi sallan ne ana sai ya zo ya gefe nan ya sallah haka ake yi wai duk da nufin neman albarka wannan da nufin neman albarka tsaraka abubuwan da suka shafi albarka gaskiya na da hatsari hakan nan abin da ya shafi lokuta lokuta su ma akan kagi wadan tsagagar ce wurare muke magana lokuta akan kagi wasu lokuta a ce kamar lokacin haihuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in an zo ana maulidi sai ga wasu har ruwa suke sawa a karkashin teburin da ake karanta maulidi an sun ɗibi wannan ruwan in gari ya waye sai a jika hatsi da shi wannan hatsin da shi za a je a shuka inda mana ta faɗi wajen neman albarka ake nemi kuma ga da kire ke noma abin da yake ci a shekara <laughs> kaga yanzu abin ya zama tufka da warwara kenan kun lura da ke ko saboda haka wannan ma anzalallahu bi nasufa wurare da suke da albarka da zamuna da suke da albarka sananne ne a shari'a hakan yana cikin neman wuraren neman albarka da shari'a ba ta yadda da su ba wanda yake hakan yana kai mutum zuwa ga shirka shine a tabarruk bi zawatu salihin wa asarihin neman albarka da zatin salihan bayi wa sarihin da gurabun su kamar tufafin su ko yawun ko majinan su abin da aka sani kadai shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya tashi cikin dare zai yi fitsari sai ya ɗauki kasko yi fitsari da ya ɗauki kasko yi fitsari washe gari sai ya ce da bai washi ina ruwan ina fitsarin nan zai zubar sai ta ce ai ta shanye wani ji sai ya ce to kan ba ita ba ciwon ciki a ga wannan wani ne kan ai wallahi sai an sa digiri sai an nema mai operation wannan hadisi abin nan alqazi ya kawo a cikin ashifa lokacin da muke karatun iziya da muka zo babin abubuwan da suke da najasa ya ce duk fitsari yana da najasa in banda na annabawa mun yi ta hakikin maganar a wannan lokaci in ba kuma ta ba kun da ke ko to wannan na annabi da majinashi da yawunsa ina fatan kuna ji da ke ko duk wannan ana neman albarka da su amma wanda yake ba na annabi ba ba na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba to wannan kuta kuta ba a neman albarka da shi abin da zai nuna maka haka ku ba hankalin ku nan abin da zai nuna maka haka shine ba a taba ruwaitowa ba ba a taba ba da lafazin ba a taba ba cewar an tari yawun abubakar siddiq ko an tari majinan umar bin khattab ko an tari hawayen usman bin affan ko an tari an tari tarin ali bin abi talib ko na sa'idun wa sa'adun wa bana azu wa talhatu wa amir zuhair wa zubair wa babu wani sahabi da aka taba tarar yawunsa aka sha da sunan neman albarka wanda yake zai nuna maka hatta su sahabban da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gamsu sun fahimci cewa na manzon Allah kadai ne ake yin wannan to saboda Allah idan ba a tare na Abubakar Siddiq ba a salihan bayi da suke ba annabawa ba nawa kake ganin za a tara kun fahimci wannan da kyau nawa kake ganin za a tara da neman albarka babu wanda za a tara da shi saboda ka ba babu bai halatta a tara ba wannan wai da suna albarka Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsamar da al'ummar mu da suke cikin wannan kangi mala yake cewa babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima babu man tabarraka da shajara babu da zai mana bayanin wanda ya nemi albarka da bishiya aw hajarin aw hajarin ko dutse wa nahwiya da makamantansu wa qaulillahi ta'ala afara'aytum al-lata wal uzza al-ayat kun ga bai ce al-aya ba sai ce al-ayat kenan ana buƙatar ka kawo ayoyin afara'aytum al-lata wal uzza wa manat al-thalithata al-ukhra to ni zan kawo ku ku dawo kan eh afara'aytum al-lata wal uzza ومناة الثالثة الأخرى على كم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى waɗannan su ne ayoyin da malam yake magana yace afara aitumul lata yanzu ku ban labari na abin da ya shafi lata dan ya kawo afara aikin ne bayan ya kawo faɗin Allah ta'ala da yace laƙadara a min ayati rabbihil kubra laƙadara a haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gani min ayati rabbih daga ayoyin ubangijinsa al babba daga cikin ayoyi manyan ayoyin ubangijinsa ya gani sai shi to afara aikin lata wal uzza ku kuma ku bar labarin lata da uzza lat ko dai zama allat sai zama na ta'un din tana da shadda ko kuma allat ta'un din bata da shadda idan ya zama allat ta'un ne mai shadda sai ya zama na ismul fa'il ne na lata ya lutu ma'ana lata ya kwaba ya lutu yana kwabawa wani mutum ne da aka yi shi kafin zuwan musulunci da yake kwaba gari ya haɗa shi da abin nan da man shanu wanda yake shi muka fi sani anan da mai ya cakuɗa ya yi abinci mai kyawu mai ɗanɗano ya danga raba ma alhazai waɗanda suke zuwa aiki hajji tun zamanin jahiliya su yake rabawa lokacin da ya mutu sai mutane suka je suka gina kabarin nashi suka mai da wurin wurin neman albarka ai salihin bawa ne wannan gunki da suka mayar suka mayar da shi mutanen fa'is su suka irin wannan danyen aiki suka mayar da shi wannan wannan gunki saboda aka da bamu kinana da ƙwarai suka kasance su suke bautawa Allah ba ta mafinci wannan da ke ko a banu kinana da ƙwarai uzza suke bautawa shi kuma uzza shi ma yana wajen garin makka ne kamar da bayani zai zo manata shi mutanen fa'is suke bautawa kenan ta baya cikin gumakan ma da suke cikin birnin makka in kuma zama na lati ne sai suka ce to mushtaqun ne an tsago shi ne daga allahu ko al'ilahu kamar allah da al'ilah su kuma sai suka tsago na su allat ma'ana mace a uzbillah wannan kenan nasu allah salamatu wal afiya al'uzza ko kuma ya zama daga mu'annas ne na al'aziz suna allah subhanahu wa ta'ala ko kuma al'uzza mu'annisa ne na a'af shi ma gunki ne da ƙurashawa da banu kinana suke bautawa shi kuma yana wani wuri da ake kiran shi nakhla tsakanin makka da madina akan hanyar ƙwaif nan suke nan suke bauta mishi Allah ta'ala ya tsare al'ummar musulmi manata manat sai Allah ta'ala ce manata salisata al-ukhra da manat na ukun su al-ukhra wanda yake a ƙarshe shine na karshen su na can ƙarshen su wasu ka ce shi kuma daga mannan ne sunan Allah ta'ala na amannanu su kuma suka ne da shi mana sai zama na an faɗi sunayen gumaka guda uku kenan sai Allah ta'ala ce ku bar labarin su su kuma mai suka yi muku saboda shi Allah manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya nuna mashi ayoyi masu karin yawa a daren Isra'ila da Miraji to su waɗannan ku bar labarin shi a musu afara'aytum allata wal uzza wa manata salisata al-ukhra alakum adh-dhakaru zama na ku kuna da maza wala hul'unsa shi yana da mata sai sun ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah amma su idan sun haihu kuma sun fi so a haifi maza saboda kama mun ɗayan su ya haifi abin da ba namiji ba namiji ba sai ya ki shiga gidan wai za ku shara bil unsa zalla wajhu musudan wa huwa kazim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi za ga har yanzu akwai wannan jahiliyar cikin mutane sai ta gani shi an haifan mai mace an haifan mai mace an haifan mai mace sai Allah madaukakin sarki yake cewa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan wadannan sunaye ne da ko kaga ko da iyayenku babu wani dalili akan su in yattabi'una illa dhann ba abin da suke nubi sai zato suna da suna zaton waɗannan salihai ne suna zaton waɗannan za su cece su a gaban Allah suna zaton za su samu albarka a wurinsu in ya tabi'ina illa zan wa ma hawan al-anfus da kuma abin da ransu ya raya musu waɗannan su ne bala'i da abin da ransu ya raya musu yi suke bi Allah ta'ala ya ce wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda hakika shari'a ta zo musu daga wurin ubangijinsu kenan duk waɗannan abubuwa ba shari'a bane sai nuna mana kenan wannan sanadiyar wannan ayar da malam ya kawo ta alaka da babi masu lata da masu uza da masu manata suna zuwa wurinsu domin neman albarka suna ganin masu albarka ne bari su je su nemi albarka a wurinsu saboda ka shi manata ma wasu suka ce kamar da maka ambata daga mannani ne wasu kuma suka ce a daga muna ne daga muna sunan yake mai muna zubar da jini shi ya kasance a wurin ana zubar mai da jini ana mai yanke yanke duk wai da zumar neman albarka idan ga maka doguwar mukaddima ɗazu in mutum bai ankara ba garin neman albarka zai zo ya rasa addinin sa baki daya garin abin da ya shafi neman albarka Allah ta'ala ya tsare mu baki daya wa na bi waqirin laysi radiyallahu anhu annahu qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن هدفاء kufuna بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم وينوطون بأسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم منكرون إن هؤلاء متبر ما هم في باطل ما كانوا يعملون ana bi waqidin laifi radiyallahu anhu annahu qala an karbo wani hadisi daga Abu Waqid al-Laifi Allah ta'ala ya kara mashi yadda qal yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita mun fita tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mun fita ila Hunain zuwa ga hunai mun nufi Hunain daga yana muka fita daga birnin Makka sun fita daga makka bayan da annabi salama alaihi wasallam ya fatahu makka da ya fatahu makka sai kuma aka ce mashi ga saƙif can da hawazin sun taru sun yi dandazo sun haɗa ƙarfi da a akan za su yaƙi manzan Allah sallallahu ta'ala saboda haka daga nan birnin makka sai ya nufi fa'if sai ya nufi inda suke ya nufi hunain don hunain tana tsakanin makka ne da fa'if sai ya nufi inda suke da mutane dubu goma sha biyu mutane dubu goma waɗanda aka taho da su daga madina mutane dubu biyu daga birnin makka aka nufi hunayen da su shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauko mana labara a cikin suratu bara'a yace laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin wa yawma hunayn iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaihim al-ardu bima rahabat kuma wallaitu mudbirin wa baqat alaikum al-ardu bima rahabat kuma wallaitu mudbirin nan suka ga su dubu goma sha biyu to yau kan inda dai dan yawa ne to yau an ci nasara an gama aiko ina sai ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu abin ba daga nasara ba bane aka ladabtar su ka ladabtar da su dama Allah ta'ala yana ladabtar da bayan sa shi yasa mai turo manzon sallallahu ta'ala sallama yake huwa allazi wa afsil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim in sun yi kaza yace ba haka ake ba in sun yi kan sun faɗi kaza ga yadda ake faɗa isa yake tarbiyyantar da su yake ladabtar da su dan ka fahimci waɗannan sahaban tarbiyya ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam duk wani wanda yake musu sun yi kaza to yanzu yana suka tarbiyyar manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa nahnu da sau ahadin bi kufrin a lokacin yace muna sababbin musulunta hudasa jami'i ne na hadith isa yace wa nahnu mu hudassa'u ahadin bi kufrin muna sababbin barin kafirci to ga a hausa ce ake gun musulunta duk wanda aka ce sabon musulunta ne bai daɗe da barin kafirci ba kenan yace wa nahnu da sa'un kufurin a lokacin muna sababbin musulunta muna ta hanyar mu ta zuwa Hunain walil mushrikina sijratun mushrike kuma suna da wata magariya akufuna indaha sun nace sun dukuba a wannan magariyar suna ta neman albarkata wa asali biya aslihatahum suna rarrata makaman su a jikin magariyar wannan yazo ta nan ya rataye takobin sa wannan yazo ta nan ya rataye mashin sa da addufi da komai yuqalu laha zatu anwa ana kiranta magariyar neman sa'a magariyar neman albarka duk wanda yake san albarka to sai ya je wannan magariyar haka abu wakil laifi ya faɗa suka wuce su suna wucewa fa maran nabi sidira mu ma sai muka je muka wuce wata magariya kuma ba kowa a wurin fa kullu sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ije Allah na zata anwaqu mu ma ka sanya mana magariya da zamu din ka dinga sanya ka sanya mana abin da zamu rate kayan mu za ta anwaq kamar yadda su ma suke da ta anwaq kamar yadda su ma suke da magare da suke neman sa mu ma ka sanya mana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أكي الله دا أمين الله سبحانه أكيد الله اكبر abu mai girma الامر yana da girma ya faɗi wannan ne yana mamaki ko ya faɗi wannan ne yana farin ciki yana mamakin abin da suka faɗa kun lura da ke ko ya faɗi wannan ne ta ajuba Dan abin da sai na faɗi wannan don idan kai ka bara mu ji akan me kai ka bara akan mamaki ko akan farin ciki kafin shi wani duk abin da aka faɗa Allahu akbar inda ya ka tambaye shi akan me yace Allahu akbar da shi duk kawai ta fito bakin shi ya bala wani lokacin kafirtin wasu kafirai za a kira sai faci Allahu akbar to yana mamakin hakan ne ko yana ganin sun birki ne ko kuwa saboda ka Allahu akbar da mutum zai faɗa ya zama tana da control a sa ba a komai ake Allahu akbar ina fatan kun fahimci wannan da kyau mun yi a da ta gabata in aka fahimci wannan za ta sa malam din shi ma wani nau'i na riya na islasi ya gauce to kaga shiru ya fi ba ma za a hada da cewar shiru ya ba shiru ne. inna hasunan qultu wannan sunna ce kuka fada ɗabi'ar kenan halin kenan kuka fada ba sunna ta alaikum bi ke ba kun ba wannan ba sunna ce ta alaikum bi ke ba sunna ce ta ɗabi'ar kenan halin kenan kuka fada wallaje nafsi biyadi ina rantsuwa da wannan rai nake hannunsa ke shi ke kula da ni cina da shana da duk wani motsi nawa raina yana a hannunsa kama kama banu isra'ila kun faɗi irin wani ne kamar yadda banu isra'ilawa suka faɗa li suka ce mu annabi Musa Allah na ilahan ka sanya mana abun bauta kama lahum aliha kamar yadda su ma suke da abun bauta in kun lura mutane annabi Musa sun faɗa mashi wannan ne fa bayan da aka tseratar da su daga Fir'auna ana tseratar da su sun tafi kenan fa sai suka wuce waɗannan fa dan ga kisa da ta zo ta zo ne kan wajawazan nabi bani Isra'il ba fa tau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inna haula mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun to kaga an tsere da su suka faɗi wannan haka shi ma yanzu suka musulunta kuma suka faɗi wannan qala innakum qaumun tajhalun annabi Musa ya ce ku mutane da kuke jahiltar al'amura la tarkabunna wallahi sai kun bi sanana man kana qablakum hanyar waɗanda suka zo kafin ku anan wannan hadisi wajen istishhad nashi Shi shine wannan bishiya da mutane suka tsaya suna neman sa'a suna neman albarka annabi sallallahu ya tabbatar ko ya kori ya kori sai yake nuna mana ba a neman albarka da bishiya ba a neman albarka a kabari ba a neman albarka a dutse mutum ya je takarta ya takarta ya talasa ya talasa duk ba a neman albarka da shi kuma dan khattab da ya ga alhajar al-aswad ya ce da ba din na ga manzan Allah ya sumbance ka ba da ba sumbance ka ba amma zai ga wani ya ɗauko da duma shi ya shafa a hajar aswad ya ba a jikinsa wannan abin da aka ce ka sumbanta ta'abbudan ne shi kenan kawai saboda a inda muka fito da su an faɗi abubuwa masu albarka da dama sai mutum kuma imansa da su ya ji wasu abubuwan da za su kai zuwa ga shirka da zimman neman albarka saboda haka sai a kiyaye sosai da sosai kan abin da ya shafi neman albarka a me ake neman albarka ya ake neman albarka qala rahimahullah fi masail a wannan akwai matsaloli da dama al'ula tafsiru ayatin najam ta farko ita ce fassarar ayar da ke cikin suratul najm ma'ana afara ayatul lata wal uzza wa manat salisatul ukhra alakum zakaru wal unsa tilka idan qismatun biza zuwa karshen abin asaniyatu ma'rifatu suwaril amri alladhi talabu sanin surar abin da suka nema abin da suka nema shine a sanya musu magariya su dinga nema kamar yadda sai ga waɗannan an sanya abin nan suna da abin bauta ma'ana surar yadda waɗannan suke bauta ma waɗannan don neman albarka su ma waɗannan a sanya musu abin da za su bauta ne don neman albarka ko abin da za su nema albarka a kansu sallallahu salamatu lafiya asalisa kaunuhu ya yaf'alu ba su aikata hakan ba ka fahimci wannan ba su aikata ba الرابعة kaunihim qasadu taqarrubu ila Allah bi zalika li dhannihim annahu annahu yuhibbu kasancewa sun nufa ta haka taqarru kaunihim kasancewa su qasadu taqarruba sun nemi kusanci ila zuwa ga Allah subhanahu wataala bi da yin haka li dhannihim annahu yuhibbu dan suna zaton Allah yana son haka kasan kowa haka da yawa mutane haka suka dauka ai Allah yana so ai salihan bayu ne ai kaza ne a dinga ana zaton wai Allah ta'ala yana sauna ai bauta ma ake ga Allah subhanahu wataala neman albarka ake da shi sai ka waɗannan al'amuran suna da hatsarin gaske akan neman albarka muna daɗa jaddadawa kan abin da ya shafi neman albarka biyayya ga iyaye neman albarka ne saba ma iyaye nesa da albarka ne ko haka yake ba nesa da albarka ne amma mutum kullum suna damba da iyayen shi iyayen su face a zauna ya tashi su ce a tashi ya zauna amma kuma yaje yana cin wasu wurare da zumman neman albarka asadisa min alhasanati السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم أن الخامسة تجر أنهم لليسوا إذا جهلوا هذا إذا سن جهل شوانا فغيرهم bil jahl to waɗanda ba su ba su suka fi cancanta su jahilci wannan wallahi da suka jahilci wannan za ka fahimci kamar yadda muke daɗa maimaitawa ne wannan littafi na kitabun tauhid yana buƙatar a dinga maimaita shi ne da al'usul salafa qawaid arba'a masail jahiliya kitabun tauhid ne kenan hudu waɗannan kamata yi a dinga maimaita su babban masallaci da karamin masallaci babban makaranta da karamin makaranta mutum ɗaya mutum biyu ne suke biya karatu wurinka kullum a dinga maimaita shi kun fahimci wannan da kyau a karatu ka taɓa jin akwai wani mataki da mutum zai kai da za a same darasin ingilish ba tun yana noziri wani ake musu ingilish haka ne ko ba gaba ne har yanzu ko da ba ko da ba ingilish yake karantawa ba sai an sanya mashi ingilish nan shine jigon yaran da za a karantar da shi to tauhidi shine jigon rayuwa su waɗannan littafan da muka ambata al-usul salasa al-qawaid al-arba masail al-jahiliya kitab at-tauhid haka yana kamata a biyo da su idan aka kai su sai a sace maimaitowa idan aka kai su sai a sace maimaitowa ba buƙatar mun sauke su uku su hudu su biyar su talatin su hamsin a'a a dinga maimaita shi ne kawai abin da zai nuna maka lokacin da kuka fara kitab al-usul salasa kuka gama kuka shiga kawarin arba lokacin za ku fara masailin jahiliya ba wasu sababbin ɗaliban ne haka ne kuma kamar lokacin za ku gama kitabun tauhid to ba da su kuka fara ba da kyar waɗanda aka faro usulun salasa da su a kammala kitabun tauhid da su kenan waɗanda aka gama kitabun tauhid suna buƙatar al'usulun salasa ka kaddara da su aka gama su ɗin ne suna buƙatar a daɗa jaddada musu wani sai a karatu na biyu na uku na hudu ne ma zai gane karatun ka waɗannan littafai muna da maimaitawa akwai buƙatar su ba sa tsarin sauran littafai da ake biyawa a'a su a mai da su kullum ko da yaushe karanta su za a dinga saukewa ana dawa ana sauke su ana dawa haka ake bukatar waɗannan mana ce annahum idza jahilu haza idan sun jahilci wannan fa ghairuhum aula bil jahl waɗanda ba su ba su suka fahimta a ce ba san wannan ba kuma yi za ga mutane a yanzu ake ta wani fa tarbi ma wani ma albarka yake da shi Shirbi ma neman albarka yake da shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau inda mutum zai rubuta sunan shedan da larabci a shedan iyar sai wani ya dauka ya ce an an yadda sunan Allah so da tsabagin ya jahilci karatun kuma yana son ya kare ya kare addini kare addini kuma ana yi da ilimi shedan ba da ya rubuta a arabu bane shi ma zai ce yana da albarka ciki haka dole ne yan uwa mutum ya tashi tsaye kan abin da ya shafi kawo قال رحمه الله السادسة أن الله من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم أن الله من الحسنات سند الحسنات كوا وأيك والوعد بالمغفرة دع القول نغافرة ما ليس لغيرهم إذن وإن بيك وصل سباس لشيء su sahabban don kada mutum ya ji wannan kasan shi mabiyin addinin shi'a daman irin waɗannan yake nema ya ce ai gashi nan ai su ne da wane da wane da wane a cikinsu su suka ce za ta iji Allah na za ta anwat kama lahum za ta anwat ai sun yi shirka sai malam ya ce lam yaf'alu kaunuhu lam yaf'alu musu aikata ba kuma manzon Allah suka ce isan ya musu ba su yi dan gaban kansu ba ai wani bai tambayi manzan Allah hakan ya yi ko bai yi ba kawai gaban shi ike da nufin neman albarka din su ko manzan Allah suka sa ya sanya musu kaga ba su wuce gaban shi ba sai ya ladabta da sai ce musu a'a ba wannan bane ga yadda ake yaji zo kuma suna da hasana hasana da wasu su ba su da ita saboda Allah ta'ala cewa la yastawi minkum min qabli al-fath wa qatala wa la yak'a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min badu wa qatalu wa kullum wa'ada Allahu al-husna Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum bai taba daidaituwa wasu daga cikin ku ku min at libyan jins ba taba ba taba daidaita ku da waɗanda suka ciyar kabal fatahi kafin fatahu makka da waɗanda suka ciyar bayan fatahu makka waɗanda suka ciyar kafin fatahu makka sun fi girman lada wannan ba shi ke nuna wannan suka ciyar bayan fatuwa makka ba su da lalaba sai Allah ya ce wa kullum kowanne da wani ciyar kabalul fatahi ma'ana kafin fatuwa makka da wani ciyar bayan fatuwa makka wa adalla wa abunna wa kullum wa adallahu husna Allah ya ne alƙawarin aljanna sai dai aljanna wanda ya ciyar kafin ta tafi ta wanda ya ciyar bayan fatahu amma kowanne dan aljanna ne kisa ibn hazm ya ce sahabbai gaba ɗayan su ɗan aljanna ne kun gane wannan da kyau ko sai wani kirista ya ce mai ai ga abin da aka faɗa a cikin littafin yan shi'a sai ce ai littafin yan wanku ne ai shi ne karatu ai ce littafin yan wanku ne ai kamar ka haka mai yadda ba za a kafa mai hujjar da bible a ce a musulunci haka ba za a kafa mai da waɗancan a kan wannan ba sahabbai suna da alkawari na musamman da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu na cewa su yan aljanna ne السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقول الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة السابعة تبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم أنا وسلم بباس أذربا بل رد عليهم بقول يا مي مسو يا مي مسو da martani da yace Allahu akbar ya faɗi wannan ne don mamakin abin da suka faɗa Allah bai girma inna sunan wannan hanya kenan la wallahi sai kun bi sunan man kana qablakum hanyar waɗanda suka zo kafin ku fa ghallaza al-amra bi hadhihi thalatha sallallahu alaihi ya kausa su harshe ta waɗannan abubuwan guda uku abu na farko yace Allahu akbar abu na biyu yace inna sunan abu na uku yace la sunan man kana qablakum rasulun yana bada wannan labari ne kadara haka Allah ta'ala ya kadda yadda yahudu da sare suka rabu haka kuma sai ko rabu yahudu sun rabu gida saba'in da biyu abin nan ɗaya nasara saba'in da biyu wannan za su rabu gida uku. ana sallama ya ce dukkan su wuta ce in banda ɗaya sai abin suka ce wa cece wannan ɗaya sai ya ce abin da nake ni da sahabbai na kan shi A ga bai faɗi wannan ba zai ce yanzu kowanne da yake ganin shine na daidai to kai sai ka auna abin da yake a kai yana kan abin da arasalama yake shi da sabansa a wancan lokacin da shi ne ko ko a wani abu ne da ya zo nan yan shekaru kaga duk mutum sai hukunci asamina al'amur kabiru huwa maqsud annan akhbara annan talabatuhum ka talabati bani isra'il lamma qalu li musa ij'al lana ilaha yace al'amur Kabiru babban al'amari wa huwa maqsud shine kuma abun nufi anan annahu akhbara anna talabatahum ya bada labarin cewa irin neman da suka yi ka talabati bani isra'ila kamar irin neman da bani isra'ilawa suka yi ne lamma qalu li musa lokacin da suka ce annabi musa ija Allah na ilahan ka sanya mana wani abun bauta sun suma kaga shi annabi ne mutanen sahabbai shi ma annabi ne mutanen shi sahabbai التاسعة أن النفي هذا ma'ana معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك annan na sai haza kore wannan neman albarka da bishiya kore neman albarka da dutse kore neman wannan albarka da suka nema min ma'ana la ilaha illallah yana cikin ma'anar tabbatar da la ilaha illallah ma dukkati tare da abin yana yana lungu wa khafa'ihi ala ulai kuma ya koyu ga waɗannan mutanen dukka yana nesa sosai da sosai amma ana sallama dan bai ma la ilaha illallah kariya ya tabbatar da wannan za ga irin waɗannan wurare da yawa ko dai an ɗabi'antu cewar in za a sauke ƙur'ani a gari ko za a yi roƙon ruwa sai an je ƙarƙashin wata bishiya irin wannan ko da mutanen farko sun yi ne kasance ita ce babbar bishiya ta fi inuwa ya kamata a dinga canzawa in ba haka ban haka iyaye suka kakanni suka iyaye suka yi idan 'ya'ya suka zo sai su ji cewar ko wannan abin ko wani abu a kansa saboda sai a kiyaye mun faɗa ne tilka'iyan ba mun faɗa ne hukunci ba cewar ana soke qur'ani dan kada wani ji cewar ana soke qur'ani dan abu mun faɗa ne yadda mutane suke yi al'ashara annahu halafa ala al-fitya wa huwa la yahlif illa li al'ashara mas'ala ta goma annahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan halafa ala al-fitya ya rantsi akan rantsuwa ya rantsi a fatawa da ibayar da yace la tattabi'anna la tattabi'unna wa huwa la yahlifu illa li maslaha ana sallam baya rantsuwa sai dan maslaha ba ga kawai yake rantsuwa ba ka san wani duk abin da zai faɗa sai ya goya rantsuwa wallahi haka ne wallahi bai samu ba wallahi duk kasuwan nan ba za ta samu ba duk abin da zai faɗa sai ya goya shi da rantsuwa in ake mai magana ya ce wallahi ya bari ya ce wallahi ba zai kara ba shi duk abin da zai fito daga wani sai ya fito daga rantsuwa wannan ba cikin karantawar musulmi sai zama na da rantsuwa da rai rantsuwa shi ma mutane ba za su yarda da shi ba الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنه لم يرتد بهذا الحادية عشرة تقوم شاء أن الشرك فيه أكبر وأصغر شركة أقوي ببا أقوي كرامة سوى دمير لأنه لم يرتد بهذا بسيردة أكم وانا أبدا سكفت أبا كو ونكينا الثانية عشرة قول ونحن هو دفاع آدم بكفر في أن غيرهم لا يجهل ذلك maganar da ya faɗa shi abu da laifi ya ce wani hannu da fawa adin bi kufurin mu muna sababbin musulunta ya ce a kan wannan maganar kenan an na gairahum waɗansu da ba su ba na yau jihalu haza ba su zahirci wannan ba sun san ba a yi su ɗin ma abin da suka faɗa dan suna sababbin musulunta suna da gugguɓin abin da suka baro na jahiliya A a الثالثة inda التكبير عند liman خلافا a كره yin kabbara inda ta'ajjubi lokacin abun mamaki. khilafan liman karya sabanin wanda ya karhanta haka in abun mamaki ya faru sai mutum ya ce Allah akbar ko ce subhanallah ba wai ya raka ihu ba kasan wani ya ce koshi ko sai ya banka ihu mana ya yi karfi kenan arabiya ta ashara saddu zara'i toshi kafa da za ta kai mutum zuwa ga barna sai a toshe ta kafa da za ta kai mutane zuwa ga alkhairi sai a buɗe ta kuna ji da ke ko kafar da za ta kai mutane zuwa ga shari rufe ta ake wannan neman albarkan zai kai su zuwa ga shirka sai aka rufe الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية هانا كمان تشينيا da mutanen jahiliya nan salama da waye buga musu misali da mutanen nan Musa sai nuna kenan su ma halin jahiliya ne dan kada mutum ya dauki kiristoci ba a halin jahiliya bane mun yi da ku a cikin masail jahiliya duk wani tsarin da ba na musulunci ba jahiliya ne to kuma nan ne za ga ana ta cewa ana ta mutum musulunci ba ya wadatu da cewar sai an kwaikwayo a wurin wani ga ya tashi yana cewa gashi gashi gashi gashi gashi gashi kiristoci ba haka suke yi ba ya kamata ku yi kiristoci ba a'a kiristocin da suke kwaikwaya a wurin ku a wurin ku suke kwaikwaya ba amma da kiristocin Najeriya babu wasu kiristoci a duniya da suke da wani aƙida zuwa wai baitul maqdis ba ne su kaɗai kake ganin an nuno ma a network su kaɗai kake gani ko ba haka ba su ne kawai su abu suke kwaikwaya musulmai komai mu suke kwaikwaya to kuma abin mamaki sai kuma musulmi ne kuma yake ɗaukowa ya ce ai kiristoci ba haka suke ba kiristoci ba haka suke ba kiristoci malamin in faston sai ce kowa ya kawo abin da ya mallaka zai kawo kisis ne suna da aƙida in fasto ya ce mai ya hana mashi aljanna fata hannu imana eh ka zo ga don ce maka abin da zai ce a'a sai dai tsaya iya hakkinka kar ka shiga hakkin ma'aiki asadis ta ashara al-ghadu inda ya, fushi lokacin karantarwa fushi lokacin karantarwa ana sallama yi fushi a ciki ta ina yace wa allahu akbar inna hasunan qultum wallazi nafsi bi yadi illa tattabi'un sunana man kana qabla irin yadda yi wannan bayani ya nuna akwai fushi kenan saboda haka akwai yanayin da za a yi fushi lokacin karantarwa ko kuma lokacin da za a yi yanayin da za a yi raha ashara عشرة al kulliyatu liqawli innaha sunan cewar wannan hanya kenan hanyar yahudawa ce sai mutane sun bi ta sannu a hankali tsorawa kullum sai mutum ya tashi in ba haka ba zai ta kokari ya ga yana ciyar da musulunci gaba amma ka ga yana ta ɗaukowa so nawa kake gana ana wa mutum text ɗin happy new year na sabuwar shekarar musulunci idan muharram ɗaya ga muharram ko biyu ga muharram kana gana haka ko ba gani happy new year kun shiru musulunci ne a musulunci ne ba haka za ka gani in an yi magana a ɗan tafa duk su ne kafi ne menene menene in mutum bai hankali ba zai ga yana ta ɗebo ɗabi'unsu da halayensu الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر أن هذا للي ون من أعلام النبوة ينتشكي الألام من النبتة لكونه وقع كما أخبر بما حكا يكسن شيء كما يدى مزاعي وسلم يبادل الأبالي حكا يا وكان كما يدى رسول يبادل الأبالي كو za ga mutane ga shi dai musulmi amma yana ɗebo halaye na kiristoci yana ɗebo halaye na yahudawa za a gan shi kullum abin da suka ɗauku kuma ya duba da kyau zai ga a wurin musulmai suke kwaikwayo waɗansu abubuwa ko komai nasu su yi musuluncin baki ɗaya sun ki wai ka ji suna azumin kwana arba'in karansa to ya suke azumi a ce a ai wanda ya gada <laughs> التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا yace anna kullu ma zamma Allah bil yahudi wan nasara duk abin da Allah ta'ala ya zargi yahuda da nasara da shi fil a cikin qur'ani annahu lana to wannan abin da ba a samu wasu daga cikin sun kwaikwaye shi ba duk wata ɗabi'a ta yahudi da nasara da aka zarge su a cikin qur'ani da wuya baka ga wasu daga cikin mu sun kwaikwaye su ba dubi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah akwai sai da suke dingina kansu da musulunci suna halaye irin na yahud da nasara din al-ishrun anna mutaqarrirun indahum anna al-ibadati mabnaha ala al-amr fa sara bi tanbiyu ala masail al-qabr amma man rabbuka fa wadih wa amma man wa amma man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'i ghaib wa amma ma dinuka fa min qawlihi ij'al lana ilahan ila akhirih al-20 mas'ala ta 20 annahu yadda al'amarin yake fa mutaqarrir indahum tabbatacce ne a wurin su annal ibadat cewar ita ibada mabanaha alal amr ta biyu ne akan umarni yi na yi bari na bari akan haka ibada ta gina fasara sai ya kasance fi tambihu anan ya kamata mu faɗakar alamar sa'ilin kabar kan abubuwan da suke shafi tambayoyin ƙabari. amma man rabbuk amma mu wane ne ubangijinka fa wadih wannan tabbatacce ne domin marrabu tabbatar da rububiyya ne tabbatar da a arububiyya ne kuma suka ce ija Allah na ilahan kamalahum aliha ɗaya kenan wa amma man nabiyuk amma tambaya ta biyu a kabari wane ne annabinka sanin ikhbarihi bi anba'il ghaib yadda annabi sallallahu ya ba da labari na abin da zai faru nan gaba yana tabbatar da annabtarsa nau kenan biyu wa amma ma dinuk amma menene addinin ka fa min qawlihim yana cikin magana su ija Allah na ilahan ila akhir aya mana al ilahu shine abin nan addini kenan domin tambaye uku da mutum a kabari tambaya ta farko man rabbuk tambaya ta biyu wa man nabiyuk tambaya ta uku ma dinu waɗannan su ne tambayoyin da za a yi mutum a kabari mun sha ta amma wa ma kibalatuka kibalatu na makka wal madina to haka abinda qur'ani ya ce wa man yasu kharaja fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram shi wa mutanen madina din maka suke karanto kallo wa ma man abuka abuna adam wa ma ummuka ummuna aisha kaga wannan kanshi yana da buƙatar a kade abuna adam ummuna aisha kuma kaga akwai akwai gargada a ciki ko waɗannan su ne tambayoyin kabari wannan ba ya sa mutum ya ji cewa ai yanzu ya san tambayoyin kabari bari ya shiga duniya shi kawai ya samu tambayoyin da za a yi mana ba zai ba Allah ba ba zai umar zan Allah ba zai addini ba wannan zai kwana a kwana sosai da sosai alhadiyatu al-ishrun anna sunnata ahli kitab mafhumatan ka sunnati al-mushrikeen anna sunnata ahli kitab hanyar ahli kitab yahud wa nasara mafhumatun abazzar gice ka sunnati al kamar sunnan ita ma abazzar gice to anan su ahlul kitabi ba mushrikai ba bane tunda ya ce anna sunnata ahlul kitab sunnar yahudi da nasara ka sunnatil mushrikin sai ga mana sunnata ahlul kitab al mushabbahu mushabbah sunnatul mushrikina al mushabbahu bihi kafun adatu tashbih sai ya nuna kenan kamar sunnatu ahlul kitab ita ce sunnatu al mushrikin ba a'a sunnan mushrikai sunna ce ta ahlul kitabi ahlul kitabi mushrikai ne abin nan mushrike mushrike ne duk Allah ta'ala ya rarraba su a wasu wurare yace lam yakunu ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ya raba su ko innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama a cikin surar an raba su ko an hada su an hada an raba su innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina sai nuna kafirai ahli alkitabi da mushrikai kuma daban la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahudi wal ladzina asharaku wala kaga wal ladzina asharaku sai aka raba amma kuma ka bi aya an hada su inda Allah ta'ala ya ce wa qalat al yahudu uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بافواههم يضاهون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان ita اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو subhanahu. amma yushrikuna an san zama mushrikai kenan sai dai akwai bambance bambance su mushrikai ahlul kitabi za a ciyan kansu su mushrikai mushrikai ba za a ciyan kansu ba الثانية والعشرون تقشي كنا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلب ولا يؤمن أن يكون في قلبي بقية من تلك العادة لقولهم ونحن ودفاع أحد بكفره تا عشرين دبيو malam annan annal muntaqila min al-batil lalle mutumin da ya taso daga abin da yake barna ya canza allazi da qalbuhu wanda zuciyar shi ta gino ya saba akan haka la yu'minu ba za iya aminta ba an yi umana an ya kuna fi ba baqiyatu min tilka al'ada ya zama na a zuciyar shi akwai an saura sauran wannan al'ada, wannan abun tunda ya akan shi ya taso shekarar shekaru kullum lura da ce ko za ga akwai wannan abu sai wani yake ba da misali akan wannan profeso din nan da ya musulunta Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan musulunci baki ya ce ya ji kasa din shi da ya ji kasa din shi aka gama wa'azi aka gama komai sai ce da a cikin masallaci ba sai ce kuma ga abu ya zo da shi zai sayar a cikin masallaci wanda yake a musulunci a cikin masallaci ba a ciniki amma can fa business sun sani to haka sai a hankali sai da karatu duk mutumin da ya saba da abu to a hankali a hankali a hankali a hankali ko shi ma mutum ya tuna ma lokacin yana da gargajiya ai da a hankali ne tun yana jin wa'azi daga nesa kafin fahimci wannan ko ya dan tsaya dai a gefen keken shi har ya kai ya dan zauna gefe guda har ya kai ya ya zauna a sahun baya haka abun yake ta tafiya yake ta tafiya yake ta tafiya to raka zaka bi mutane a hankali duk mutumin da yake yau ya fahimci al'amura to za a ga kakkaɓa wannan abin da ya tashi a kansa baki ɗaya sai a hankali isa ya faɗa ya ce wa ko da sau ahadi da kufrin a lokacin muna sababbin musulunta ina fata mun fahimci wannan da kyau yasa kake ganin yana ga cikin karantawa ta musulunci wanda ya zina bayan an mai bulala in goro ne kenan sai a canza mai gari shine wata gari am a canza mai gari a canza mai environment to da izinin Allah ta'ala za a ga abubuwa sun canza ana ba ta mun fahimci wannan da ke ko wannan zai nuna mana inda mutum yake ya fahimci sunna to kuma sai ya fahimci wuraren da yake akwai bidoyi makare to yana da daman ya canza ya ko unguwa ce ya kama haya kusa da inda ake karantar da sunna sosai lokacin da zai shata ya shata ya shata kafin ya koma wurin su duk haka ne in ba mutum yana zuwa karatu ba yana rike da karatu haka nan zai ce ya fahimci suna ɗin kuma ganshi yana da jahiliyarsa yana da gargajiyarsa ina fata mun fahimci wannan da ke ko ya ɗauka kawai shine ba a taron suna sallah karfe ɗaya ɗage wando barin gemu shi nan sai ya ɗauka waɗannan su ne suna wannan kuma an riga kowa ya riga su an riga an wuce wannan titi saboda ka karatu shine abin da zai gina mutum karatu shine abin da zai gina mutum kuma shi za ka ganin duk inda ahlus sunna suke abu na farko shine karantarwa abu na farko kai ba wai tun kafin su gina masallaci ba a'a tun a fili ne haka za ga an sa karatu ina fata mun fahimci wannan wannan sima ce taimakon juna sima ce mutum ne fa suka taho a mota rangaranga yana fama da gudawa tun a cikin mota din ya zo ya ce a sauke shi a masallaci da aka sauke shi a masallaci sai ya ce da 'yan masallacin su taimaka su kai shi asibiti nasu kenan yayin shi yana zuwa shi yanzu abin da yake yake bukatar su taimaka su kai shi asibiti suka tsallake suka bai suka ce da ma wancan masallacin kuma ke shi ce da wancan masallacin kai har suke ta fada da wancan masallacin ko kai shi an suka tsallake suka bai shi ko a matsayin shi na mutum ai ya kamata a yi mai haddiro bai iya karasowa da shi akan amma ko mai ma suka kashe yayan shi yana zuwa to a ga yanzu sai su karɓi lambar yayan su buga mai waya su tabbatar haka ne ko ba haka bane shi fa ya ce ya buga ma yayan shi waya yayan shi ya taso zai zo duk abin da aka kashe zai biya ta da Allah ke suka bashi wasu suke ciya da waɗancan wancan masallacin da can kuma su shi mana su haka sai godiyar Allah mutum ya gode ma Allah da yawa ana neman taimako sai da an ce a wancan masallacin da tsoron ba haka ake yi neman albarka ake yi da abin da shari'a ta tabbatar da shi a shar'ance subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk